zai dame ta ta fito ta sa makofarki ta yi kwanciyar ta bar sa akan baranda yana ta zazzaga kuka kamar tsohon zakara yana haka sai ga su hajiya a gegece da kannan shi maza su aliyu sun shigo hajiya ta yi kan shi ganin shi a sheme a kasa kamar marar galihu cikin rashin sani ta yayyamo hannun shi mai ciwon tana santa da shi ihu ya sake tare da sulalewa ya sume hajiya ta fara kuka tana ina matan ina matan naka dan Allah suke suka barka haka a wulakance a guje ta yi faɗin ɗin Aisha ta iske shi a rufe ta dawo inda ustas yake kwance ta faɗin ɗin Khadija ta iske shi shi ma a rufe kuka ta sanya tana ina suka tafi ba wanda za ta faɗa min me ya samu yaro na Alhaji ya ɗebo ruwa a famfo ya zuba ma ustas numfashinsa ya kawo tare da ɓera baki zai fara kuka hajiya ta ce duk ina matan naka ustas ya ce don allah mahaifiyata ku samo min mai ɗaure wallahi na ya karye alhaji ya ce mu je asibiti to ustas ya zaro ido ya ce ai alhaji ai alhaji kashe kuɗi za a yi ta yi akan ɗauri gara ka kira min malamin malam mamman nan ko malam musa ya zo ya yi min alhaji ya daka mai tsawa tare da cewa wannan wani irin mahaukacin hali ne da kai kan naka ma sai ka yi wa kanka bakin ciki su fa amfanin kuɗi ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka kula da lafiyar iyalanka da cinsu shansu suturarsu ka ba da zaka ka je aikin hajji ka tallafi marashi amma saboda masifar son kuɗi abdullahi kai kanka ma sai ka ce wai sai an maka ɗaurin gida ɗaurin da zai iya kai ka watanni uku biyu ba ka warke ba ga wanda za a maka in Allah ya taimaka maka cikin wata ɗaya ya haɗe ka fara harkokinka kamar da ustas ya shiru bai ce komai ba alhaji ya ce masa aliyu ku ɗauke shi ma namiji. haka suka kwashi ustas raɓe-raɓe suka fita da shi sai cewa yake ku rike ni sosai kar in fashe kai Kai na ba gashi ko ɗaya an min aski don Allah domin muha yake ta yi kamar zarare har suka sashi a mota suka tada suka yi asibiti Khadija na jin fitar su don duk haukan da suke tana lafi a window tana kallon su ta lallafa ta fito ta rufe gidan baki ɗaya tare da yin ɗakin Aisha ta iske ɗakin a rufe ta yi tsaki ta koma nata ta fara lalaban ki ɗin ɗakin ustas da kyal ta gano shi cikin aljihun rigar ustas cikin farin ciki ta fita ta fara gwada na kofar ɗakin shi da ya fidda cikin falanta don tsabagen son kai cikin sa'a kofar ta buɗe tsalle ta daka tare da shiga ta mayar da kofar ta rufe ba komai a cikin ɗakin sai karamar katifa sai wasu akwatuna guda biyu ɗaya na saman ta fara dubawa takardu ne zubi ɗaya ta ɗauka ta fara dubawa ta ga na filaye ne da na shaguna na gidaje sosai ta tsorata da irin dukiyar da ustas ke da shi ta ce lalle ma wannan matsalar mutumin lalle ma wannan munafikin ashe mm, ashe dai mai arziki ne shine yake bani kaya ko kala daya shine yake bani kaya ko kala ɗaya saboda masifar kwaɗayin abin duniya ko kazar amarci da duk talaucin mutum sai ya sai ma matar shi ta daren farko amma ni ban ci ba sai ya nuna ma duniya ni ba budurwa ce ba Allah ka haɗa ni da abin da nake so za ka sha mamaki so sai ta fara bincike ko ina har ta hakura za ta juyo ta ya fada akan gudan akwatin da bata duba ba da sauri ta fara zuge shi ido ta zaro ganin wasu mahaukatan kuɗi waɗanda ba na nan ba ne sosai ta rikice ta fara ɗaga su ɗaya bayan ɗaya a kasansu ta ga akwai namu na najeriya cikin murna ta ƙilgi dubu ɗari biyar ta mayar da su yanda suke don kar ya gane ta fito tana son ɗa ta rufe ta yi ɗaginta wayarta ta ɗauka ta kira aruf cikin muryar ɗan iska ya ce ya ne bebi Khadija ta ce kai maza maza ka zo wannan mai kan kamar yalo baya nan wallahi dan Allah ka zo min da kaza ka san ko ta amarci ban samu ba kana kai haɗin da zamu nishadantu ka ji masoyi Ma'aruf ya saki dariya ya ce shegiya harjata. ni na san in ba ni ba babu dan kwal'ubar da zai iya miki ni ba wannan ba yanzu Gane nan ina shansharewa da wata cika in kina son in kin san an samu bugun Abuja in faso in watsar da wannan Kuka Khadija ta sa ta ce kana nufin kai da wata kake ma'aruf? Me yasa duk yanda nake ma kokari baka gani? Na haɗa ka da Allah ka bar kula kowa sai ni. Wallahi na ishe ka kuma duk wata kishirwar da ke damun ka zan iya gusar maka da ita. Ma'aruf ya kwashe da dariya ya ce ke dallacin can irainin wayo wato saboda kin ɗauke ni baho sai in zauna ke kina cin kina ke kina cin kina walwashewa ni kuma ko oho ina kwana ina buga mafarki ina tashi da asuba ina wanka ga sanyi ana busawa to baki isa ba gaskiya sai dai tafiyar ta watse Khadija ta share hawayenta ta ce ji to kai hakuri kai maza ka zo dan Allah dan kar ya dawo naji ba ni minti biyar ya ce ma Khadija cikin sauri ta fada wanka ta ɗauki tarare ta sanya tana gamawa ta ji wayar tana ringin dauka ta da sauri ta kanga a kunne ta ce yauwa ka iso ma'aruf ya ce eh zo. Khadija ta ce ka duba sosai ba mai ganin ka ko ya ce in ana gani na zan zo ne har in tsaya Allah ya baka hakuri mai bo yace amin da gaske kike ki fito ki bude min in dan jijjefa miki zan wuce ne da sauri Khadija ta fito ta bude mai ya afka suka shige abinda basu sani ba duk abinda suke akan idan Najib mijin Maryam dan ya karyo kwana kenan ya gama aruf tsaye ya tsaya can nesa yana kare mai kallo idan bai manta ba tare da amaryar ustas ya san shi daga nesa ya tsaya yana mai hoto har san da Khadija ta leko daga ita sai rigar bacci fara ya hada su ya musu hoto da hoton da hoton yadda suka shiga gidan suka rufe tariya Najib ya kwashe da ita yace yanzu zaka san kayi aure ustaz bayan shigar su Khadija Ma'aruf ya fara kare ma gidan kallo sosai yace ke ashe ba laifi gidan ya dan bada ma'ana kin san cikin dare na ganshi duk da bai kai wanda zan zan mana bani da ke in nayi kuɗi Khadija ta washe baki ta ce Allah ya ce e mana bai kai ba ko kaɗan a haka suka faɗa ɗaki khadija ta zagayo ta baya ta rungume shi tare da fara shafa sajensa ta yi zaune a cinyar shi tana kallon shi tana murmushi allah na gani ina son ka malami na. ban taɓa son wani halitta a duniya ba daga iyayena sai kai dan Allah ka so ni ko da kwatankwacin san da nake maka ne ma'aruf ya lumshe idanunsa ya ce kar ki damu kin ji ina son ki nema fiye da san da kike min ba ni kuɗin na san dai ba za a rasa ba Khadija ta ce akwai sosai mana ta faɗa tana limshe ido tare da fara kokarin shafa kasan wandon shi da sauri ya rike hannunta ya ce a'a na zo ne don ki ganni kawai in ganki ki ji daɗi ko don kin ji a waya na miki magana ai karya nake ba zan haɗa ma kai na laifi biyu ba inda inda mun yi baki da nauyin kowa amma yanzu akwai aure a kanki ki daina kin ji bebi ta ya faɗa yana sakar mata kis a goshe Khadija ta saki kuka ta fara kokarin lalabo zif ɗin wandon shi a karo na biyu ya kwace ya ce na ce ki daina mana kuka ta sake tana shagwaba tana daddare mai yan matsakaitan breast ɗinta tana wallahi sai ka banni na fi son naka bana son wancan farin zoma. da har ya kwashe da shi tare da rugawa ita ma ta bi shi daidai nan suka ji tsayuwar mota tare da bubbuga gidan da mugun karfi salati khadija ta sake ta ce ma'aruf ka ji buga gidan nan kuwa ka fada ya dage tare da cewa maza ba ni abin da zaki ban in haura in haura mana da mugun gudu Khadija ta shiga ta kwaso mai duka kuɗin ta bashi farin ciki marar misaltuwa ya kama shi har bai san sanda ya rungumo ta ba da sauri ta kwace tana nuna mai hanya saman motar ustaz ya hau zai kama katangar gidan idan shi ya sauka akan najib ga kuma motar su ustaz tsaye rikicewa yayi bai san sanda ya daraba ya kwasa da gudu karachat najib ya bi shi amma ko sama ko kasa bai gansa ba haka ya dawo yana nishi ustaz da aka nannaɗe ma hannu sai ni nishi yake kamar mataccen rago ya ce me ka bi haka najib ya ce share kawai ya juya ya shige gidan shi yana mamakin iskanci irin na khadija amma ya yi alkawarin sai ya tona musu asiri hajiya hajiyan ustas ta sake ɗaukan babban dutse ta ci gaba da bugun gidan a fusace tana shikenan kuma yar hutu ba za ki zo ki buɗe gidan ba kuma ba za ki bar amarya ta buɗe ba Khadija da jikinta na rawa ta sako ta ɗauko zani ta ɗora akan yar rigar da ke jikinta kai ba dan kai ba dan kwali kamar na mahaukaciya haka ta fito ta buɗe mamaki ya kama hajiya ta ce kai abdullahi yar ake kuka samo banda labari ne ustaz da kansa ke mai ciwo saboda kukan da ya sha ya ɗago kai ya kalli hajiya idan shi ya sauka akan khadija ido ya zaro tare da saurin kallon kallonsa aliyu da alhajinsu da duk idonsu na kan khadija da sauri ya fito har yana buɗe hannun shi don kar su ganta sosai hannu ɗaya ya sa yana tura Khadija faɗinta, har ta shiga ya ture ta da karfi tare da binta da sauri ya rinka shiɗa mata maruka kala-kala a fuska cikin karaji ta dago tana kallon shi tace uban me nayi maka da kake mari na to Ustas ya zaro yace ni kike zagi eh na zage ka akan me kwana biyu kawai da kawo ni zaka mare ni in ka kawo min sitar da zan ke sawa ne matsolo kawai salati hajiya ta sake tare da sanya kuka tace wai kai kam wani irin mata kake cin karo da su ita kuma wannan haka take ina Aisha ya ce yayanta ne ya min wannan dukan kane ne tafi da ita Hajiya ta gwalo ido gaba ta tambaye shi ba'asi Ustaz ya faɗa mata cewa dan ya tambaye ta kawai waye ya mata manyan sura shine sanadi faɗa sosai Hajiya ta fara tare da cewa za ta je gidan dole a bi mata hakkin yaronta da aka zalunta ke dakata a gidan uban waye aure ki bai miki komai ba ki ji min yalkwar uban yarinya kamar tantabara sai iskanci je ki mana mun kyale ki cewar Hajiya Khadija ta yi banza da ita ta kyale ta yi zaune tana taunar cangom tana cika musu kunnuwa da taune taune su Saif kwasar gudu suke har suka isa unguwar Malali Kwatas kusa da gidan Umma inda wani babban fili yake suka kutsa hancin kawunan motocinsu ciki ba komai a ciki sai manyan itacen kayan lambu anan suka sako da mai shari'a suka ɗaure shi suka buga ma motar su iska suka yi gaba ba tare da kowa ya ce mai komai ba kuka mai shari'a ke yi sosai kamar ɗan shayi babban tashin hankalin shin ko dai yankin kidnapping ne koko wani ya turo su su muzanta shi ne gashi an bar shi cikin itatuwa shi ba rakumi ba ga ɗan karen sanyin da ake bugawa tun yana kuka har ya gaji ya daina da ya ji yunwa na neman lahanta shi ya sa baki yana cizgar tumatirin da ke gaban shi yana ci yana yi yana hawaye da yanzu shinkafa da naman kaji zai ci mai rai da lafiya cikin kuka ya ce babban takaici na ma yau da na sai kan rago na ce a yi min waina a haɗa min da shi ya Allah ka juyo da hankalin bawan nan ya zo ya kwance ni in koma gida cikin iyali na mu ci gaba da kyakkyawar rayuwar mu I miss you my wife can ko ɗaya ɓangaren? ki bar shi hajiya an jima zan je in karɓi matata akwai wanda ya isa ya raba ni da ita ne ai babu shi wallahi tunda dai igiyar aure na na kanta kuma hakina ya fi karfi akan nashi da ke kanta da na uwayenta ma baki ɗaya Hajiya ta ce, "Ai ni da ka bi ta kaina da duk ka auna musu takarda, na zaɓo maka kyawawa masu asali da yan mutunci ba irin waɗannan mahaukatan ba." Na Hajiya ba zan so a ce na yi saki a cikin iyalina ba, zan dai hakuri saboda su mata dama karamar kwanya gare su, ba komai suke ganewa ba. Hajiya ta ce, "Uwarka har da ni?" Shiru ustas ya yi bai tanka ba. Amin shiru ustas ya yi bai tanka ba. Khadija ta gifto ta wajensu da shigarta ta ɗazu. ta shiga kicin don mahaukaciyar yunwa ke damunta tun jiya ba ta sama cikinta komai ba bincike ta fara ba komai a gidan sai garar da aka kawo mata sosai ta ji daɗi ta ɗebo dubulan guda biyu da cincin a kan plate ta fito tare da sanya ma kicin ki ta tura a cikin bire ustas ya ce ke je ki ɗebo min ki kuma ɗebo ma hajiya a'a maka zan ɗebo ma ba hajiya ba haka kawai kai ɗan da ka kasa ciyar da ni sai ni wanda aka kawo ni da shi daga gidan ubana ka ce in bata in ba in baka wallahi ba zan bayar ba ke dakata a gidan dan nawa kike kike min wannan iskanci yo ashe ma gara Aisha can da ke dan ita ko ido ba ta halawa da ni sai dai ka barta da girman kan kin zuwa gaishe ni da rashin san shiga sabgar yan uwan Abdullahi amma ke a gabana kike abin da kika ga dama cewar Hajiya eh tsohuwa ki yi hakuri a gaban naki saboda yaron ki bai da mutunci bai da adalci daga kawo ni gidan shi ko kaza bai ban ba ya zo ya kusance ni a banza ba tare da ya sani ba ko ya tarayyare ni ba ya je ya jawo sojoji suka lakaɗa min ɗanyen duka har cikin gida gashi nan an karya mai hannu dama Allah tun duniya yake sakayya hakkina ne ya fara banka kamun ka jirayi na ranar lahira da Allah zai tada ka da zai tada ka a ka jikinka a shanye kuka ustas yasa yana nuna kansa tare da faɗin khadija ni kike ma wannan alkaba'in me me yayi zafi kuma me nayi miki kafi kowa sani ustas yi wa matarka kaya na ke cere ni ni ko ni ko fallan atamfa ba kai mini ba amma ita jibi abin da ka mata anan kayi adalci kana me take saidawa da zaka ce ita ta yi wa kanta ko kina so ka ce min ko kana so ka ce min yan uwan da suka mata bayan yanzu suka ba suka suka baka kashin wulakanci a kanta Khadija ta yi tsaye tana huci ta ce matsiyaci dama ai shi kuda garin kwakwa yake macewa wato kai ga tsohon kurto shine zaka lallaba ka kawo ni ka kwashi gara baka bada ko sisin ka ba kake so ka mallake ni sai dai ka ci saura wallahi duk ustas na jinta amma azabar da yake ji ya hana ya fahimci me kalamanta ke nufi haka yayi ta murza ido har bacci ya kwashe shi Khadija ta bi a hankali ta cire mai kayan shi tas ta mai hoto yana kwance zigidar tsirara tana gamawa ta sheke da dariya ta ce zama da ni dolanka idan ba haka ba ka ci ubanka wallahi zan ajiye wayan nan dan tarihi ta kama gabanta can ko ɗaya ɓangaren mai shari'a duk ya cinye tumatir ɗin gaban shi kimanin kwanan shi biyu bai kara ganin ko ko bai kara ganin kowa ba yanzu haka addu'un magariba ya fara kawo kai gaban shi sai faduwa yake don wani irin mashahurin sanyi ake cikin kuka ya ce wannan bawa ka zalunce ni ka ci amanata ka hana ni duk wani jin daɗin duniya ka raba ni da matata da muke zaman lafiya ka kawo ni cikin lambu sai dura ma ciki na tumatir nake haka ya kwale halittu ya saki fitsari kamar kafiri ya fashe da kuka tare da cewa Allah ya isa tsakanina da kai soja kamar wasa ya ji an dalla mai mari tare da sakin kuka zuwa can kuma ya ji dariya ha ha ha ha ba kautawa. kirma jikin shi ya fara tare da kan shi sama amma baya ganin komai ta cikin gibin bakin shi ya ji ana zuba mai abu mai gumi tare da matsa bakin shi da masifa ya haɗe salati ya sake jin mugun zarni ya kawo mai karo sai da aka ɗauki dogon lokaci kana ya ji an ɗauke shi da maraka ihu ya kuma kurmawa ya ji an ɗaure bakin shi take gurin ya fara girgiza ba kakkautawa cikin lokaci ya ji wata gigitacciyar murya ana mai magana Wa ya sa kai ma kumbosu da kudariya da mun baki ku fitsari a kasuna cikin wasansu salati mai shari'a ya sake tare da cewa wallahi ban sani ba mai gida a ina na gansu ya faɗa yana kallon sama ta gefen shi ya ji an daka mai tsawa tare da cewa mu ba bil'adama ba ne za mu mayar da kai jinjiri sabuwar haifuwa gobe ma sai ka gara fitsari duk inda ka so da magaraba don iskanci tun ɗazu ba ka yi ba sai yanzu da muka fito muna shakatawa kuka mai shari'a ya sa tare da rantsa idanun shi gam ya ce ku yi hakuri ba kwa ganin a kulle nake oho mu kake faɗa ma magana tsaya ka ga shu wata iska ta gifta ta gefen shi Ta ki komai nashi ya tsaya ihu mai shari'a ya fara kurmawa da kyar ya sa hannun shi cikin wandon shi salati ya sake ganin cikin lokaci yanda halittar shi ta koma kuka ya sake tare da faɗin na shiga uku wannan wani iriyar masifa ne daga wannan sai wannan me zan ce ma baby ta da me zan gamsar da ita tun yana kuka har ya gaji yayi shiru bayan sallar isha'i su safe na tsaya a asibiti wajen Aisha tana nan yanda take sef na ba su labarin yadda suka yi da ustas da yanda iyayen shi suka ce musu rai a baci umma ta ce au haka ma suka ce aiko za su sani wallahi dai sai sun samma sai sun gummace kiɗa da karatu har ma suna da bakin cewa haka dan Allah dan Annabi Saif ina neman alfarma akan kada ka sake komawa wajen su su je su rike takarda ni kuma zan rike yarinyata gwara ta zauna bata sake aure ba har abada wallahi Abdul ya ce gaskiya ne umma ko da za ta koma gwara a kwantar mata gwara a kwatar mata da yancinta umma ta sakar mai harara tare da cewa ta koma gidan ubanwa ai an riga an wuce wurin karfe goma sanyi ya bugi ustas ya tashi a ɗimauce yana salati hankalin shi bai tashi ba sai da ya ganshi tsirara cikin mamaki ya tashi ya rarrafa da hannun shi ɗaya, ya dauki jallabiyarsa yana son sawa amma ya kasa sawa duk yanda ya so ya sa ya kasa da sauri ya yi ɗakin Khadija ya iske ta kwance ba kaya ko ɗaya a jikinta waya a gefenta alamar waya take bacci ya kwashe ta kafafuwanta duk a buɗe bacci take tana sakin munshari abinta abin ba ko tsari tsayawa ustas yayi yana kallanta take yana son ya ɗan huta da iyalin shi koya ne har ya fara kokarin haurawa kan gadon ya fara duba agogo ya ga goman dare da sauri ya sauka ya fara kakaniyar sanya rigarsa ya kai kusan awaka ne ya sanya duk ya jigata ya je yayi alwala ya biya bashin sallolin da ke kansa yana gamawa ya fara neman abin da zai sa cikinsa don muguwar yunwa yake ji gashi bai iya komai ba ita ma Khadija bata iya ba da kyar ya gano keɗin kicin ɗin wajen kayanta ya buɗe daga tsaye ya fara cin dubulan yana haɗawa da cincin sai da ya ji ya sheki yana tarban bakinsa wurin famfo ya sha ruwa yana gamawa ya sauke ajiyar zuciya tare da cewa wallahi dole ma amai domin matata haka kawai kwana na nawa ban ci komai ba wai nan da sunan ina da iyali har mace biyu gaskiya Aisha ta yi akwai tsafta da kula jibi ce fa nan da na yau gashi nan yanda yake ko ɗauko shi ba a yi ba ya yi tsaki ya fita to za mu dan koma baya kaɗan lokacin da saif ya tafi gidan su aisha wato gidan ustas wallahi alhaji ba zan saki matata ba kuma sai ya maido min da ita cikin bacin rai alhaji yake alhaji ya mike tsaye ya ce kai yaro ba shege kashi har sai ya fiddo ma da takardar yar uwarka shege mai bakin hali ina ma amfaninka ke kuma tashi mu tafi ce. da hajiya da kanta ke kasa ta ma kasa magana hajiya kunyar duniya ta kama ta ta yi kokarin mikewa amma ta kasa sai da yaran da suka kama ta alhaji ya ce ku wuce mu tafi ne na kuma kara ganin gidan wani daga cikin ku ko ke kin yo abinci kin kawo ma wannan dan iskan Allah ya isa ya fita a fusace cikin kuka ustaz ya ce ya za ka min haka dan Allah iyaye na ku yi hakuri abinda Allah ne baya so taya da ilimi na zan yi saki Alhaji ya yi gaba suka kama Hajiya suka sata a mota tana shiga ta fashe da kuka Alhaji ya ce kaɗan ma kika gani wallahi in dai son kai ne halinki bayan takardar ma da ya kashe kafin auren faɗa yake mahajiya sosai har suka je gida ko kala ta kasa cewa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a ci gaba da labarin don jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin auren ustas kashe na goma sha biyu Khadija ta share shi ta shige ɗaki tare da ɗaukar wayar ta babba da ta ɓoye tana chat don mai shari'a ya ba ta shawarar ta ɓoye hannunta da dafi da mararta sai mutsu mutsu take da ta ji kukan ustas zai dame ta ta fito ta sa kofar ki ta yi kwanciyar ta bar sa akan baranda yana ta zazzaga kuka kamar tsohon zakara yana haka sai ga su hajiya a gegece da kannan shi maza su aliyu sun shigo hajiya ta yi kan shi ganin shi